Tun bayan matakin kungiyar kasashen Afirka ta yamma cewa da ECOWAS na wa Nijar takunkumai karya tattalin arziki sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar ta gabata da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar rashin shigo da kayayyaki wajen amfani da tashar ruwan kwatano ta jamhuriyar Benin. Saboda haka gwamnatin Nijar ta dukufa wajen samo sabbin hanyoyin da za su sauƙaƙa shigo da kaya a cikin ƙasar ko fita da su zuwa ƙasashen waje. gwamnatin mulkin soja a Nijar ta sanar da shirin soma amfani da tashoshin ruwan Algeria da Libya domin shigo da kayayyaki a cikin kasar. Tuni kungiyoyin 'yan kasuwa a Nijar suka bayyana jin daɗin su tare da yin lalemar haban akan wannan sabon shirin da gwamnatin Nijar ta bullo da shi. Alhaji Habu Ali shine shugaban 'yan kasuwa na ƙasar Nijar. Lalle wannan magana alhamdulillah ta zo daidai don saboda kaga da yake yanzu alhamdulillah an samu sikiriti to muna ganin wannan hanyoyin za su fi mana sauki. Ka san dama kasashen na Sahara kuma yanzu abin da ake dubi yanzu duk kasashen sahara din nan dangantaka hulɗa wanga abin zai sa dole mu zama tsinciya waɗannan ki ɗaya kuma tafiya ta zo daidai wa daida ba tare da an samu wata tangarɗa ba mu dai a ganin mu sai mu ce alhamdulillah kwalliya tana biyan kuɗinta game da tahiyar da ake ciki yanzu to kenan kaga umma biyu ta umma ɗaya kuma abin za mu samu yanzu kenan wajen power nawa ga ta togo ga ta waɗanga fawar guda uku kaga fawar hudu kenan sai dai yayin da kungiyoyin 'yan kasuwa ke murna da wannan shirin su kuma masana tattalin arziki irin su aminu ibrahim na ganin akwai buƙatar gwamnatin nijar ta yi taka tsantsan a kan wannan lamarin komawa fawar da nijar ta ɗauki mataki na komawa wanga fawar na alger da libi to lalle eh, abu ne mai kyau a rarraba fawar farkin a ce kowane fawar ma ana aiki da shi amma gaskiya wanga farkin alger da libi sai an ɗauki mataki wanda yake kwakwa kwara kaga na ɗaya akwai hamada da muke da ita tsakanin alishe da nijar kuma akwai 'yan ta'adda da ake ta fama da su dole kenan sai an ɗauki mataki kwakwara wanda yake za a tabbatar da alaƙar ta miƙe saboda waɗanga 'yan ta'addan da sauransu da duka matsalolin da za a fuskanta dole sai an ɗauki musu mataki sai gwamnati ta yi tsaka tsantsan sosai ba na wasa ba gwamnatin ƙasar nijar dai ta tura wata tawaga ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar zuwa ƙasar libiya inda suka tattauna da takwarorinsu na ƙasar da nufin inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu da ke makwataka da juna hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar Nijar.